والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين mun aika wa ƙabilar Madiyana ɗan uwansa annabi Shu'aib ya ce da su, Ya ku mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ba ku da wani abin bauta da ya cancanci bauta wanda ba shi ba. Hakika, hujja bayyananniya ta zo muku daga Allah, wadda take bayyana gaskiyar abin da na zo da shi daga Ubangijina. Ku ba mutane haƙoƙinsu ta hanyar cika ma'auni da sikeli kada ku tauye wa mutane ta hanyar ɓoye aibin haja da korarsu ko yaudarar masu hajar kada ku yi barna a bayan ƙasa da kafirci da aikata saɓo, bayan an aiko annabawa sun gyara ta gabaninku wannan abin da aka ambata alheri ne kuma shi ne mafi amfani gare ku in dai ku mumine ne saboda abin da yake cikinsa na barin sabo da nisantar abin da Allah ya hana da kuma bin abin da yake cikinsa na kusanci zuwa ga Allah da aikata abin da ya umarni da shi.